واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم ۖ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير idan ana karanta musu bayyanannun ayoyinmu na alkur'ani za ka gane su a fuskokin waɗanda suka kafirta ta inda za su ɓata ransu yayin da suke jin waɗannan ayoyi saura ƙiris su damƙi wanda suke karanta musu ayoyinmu to ka ce masu ya kai wannan manzo shin in ba ku labarin abin da ya fi fushinku da ɓata ran sharri ne wutar da Allah ya yi wa kafirai alkawarin zai shigar da su cikinta kuma tir da wannan makoma da za su koma gare ta